Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Rediyo da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta a kodayaushe aka so hakan a tashar a tashar intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da goma sha takwas. Yusuf Aliyu Harande ne tare da abokin aiki na Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirin a yanzu. Da farko ga kanin labarai. To Yusuf shugaban Amurka Donald Trump ya tura mutane zuwa kasar Turkiya su je su binciko abin da ya faru ga wani dan jarida balarabe amma ba Amurki. Sannan wasa sabon girgizar ƙasa ta sake auka a indonesia ba da bayan haka matsi ya tilasta pakistan ta je tana kwankwasa kofar imf domin neman tallafi kanin labaran kenan a cikin shirye-shiryen namu na yau muna ɗauke da rahoto a kan faɗuwar darajar naira da dalilin da ya sa hakan a nan tsakanin 'yan siyasu akwai daloli miliyoyi da yake suka boyayyu an fitar da su an canja rundunar sojojin najeriya tare da haɗin gwiwar na ƙasa chadi sun samu damar murƙushe 'yan ƙungiyar boko haram kullum cewa ake an kashe 'yan boko haram kullum cewa an kashe an kashe in daga ina suke fitowa su boko haram din in za sake jiki a sake jiki a san cewa an yi mun san cewa suna gefe gada guda ne ko suna gefe muna kuma dauke da rahoto daga majalisar dokokin Najeriya akan kuɗin zaɓe dangane da haka Madina Dauda ta haɗa mana rahoto Daga bisani kuma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jinya duniyar ta wuni. muna fatar lafiya shugaba donald trump na amurka ya ce yanzu haka wasu jami'an kasar tashi suna kasar Turkiyya. suna can suna kokarin su gano ko me ya faru ga wani hamshakin dan jarida ba amurke wato jamar khashoggi wanda ganin ƙarshen da aka yi masa shine lokacin da ya shiga karamin ofishin jakadancin saudi arabia wanda yake can birnin istanbul kuma daga lokacin ba sake jin duliyarsa ba talam ya ce an ga mutumin ne ya shiga ginin nan to amma ba ga fitowarsa ba saboda haka wannan kenan yana nuna alamar kamar ba doron ƙasa kenan hukumomin ƙasar turkiya dai sun yi imanin cewa khashoggi wanda gogaggen dan jarida ne da ke yawan rubuta jaridar washington post sharhi kuma ya yi kaurin suna wajen yawan sukan lamirin yariman saudiya muhammad salman ya rasa ransa ne a tunanin su mutanen turkiya din ne a hannun wasu mutane goma sha biyar da gwamnatin saudiya ta turo musamman zuwa nan istanbul domin su ga bayansa jirgin da su hukumomin na saudiya suka bayyana da cewa baya ma da hujja kudas a wani rahoton da ta buga a baya-bayan nan jarida ta washington post ta ce wasu bayanai da su hukumomin leƙen asirai na amurka suka cafko su nuna shirin da shi yare musulman din yayi na sa ajiya a kama dan jaridar a saka shi jirgin sama a maido shi saudi arabia a tsare shi mutane uku sun hallaka a sanadin wata sabuwar girgizar kasar da ta auka wa kasar indonesia abin da yake ƙara munana halin da kasar daman take ciki tun bayan mawuyacin halin da mutanen wannan kasa suka shiga kwanan baya sanadin irin wannan girgizar da ta same su dukkan mace-macen mutanen uku na baya bayan dai sun faru ne a tsibirin java inda wasu wato ita wannan sabon girgiza din mai karfin maki shida a ma'aunin su girgizon ƙasa ɗin ta rugurguza tarin gidajen mutane sannan kuma ta tilasta wa dabban mutane masu ziyara da suka cika tsibirin domin halartar tarukan asusun bada rance na duniya na imf da ake yi a can su fice daga ɗakunansu na otal-otal ba shiri domin abin da suke gani yana faruwa zagaye da su sai dai zuwa yanzu ba wasu rahotanni dangane da da ta yi wato a tsibirin bali duk wannan fa tana faruwa ne yayin da ma'aikatan bada agaji suke can suna ci gaba da neman sauran gawakin da suka rage a tsibirin sulawesi inda mummunan gizar kasa da hali da malalar ruwan teku wato tsunami na watan jiya suka halaka mutane fiye da dubu biyu to hali yanzu kuma babban asusun bada rance na duniya na imf ya ce ta dai pakistan ta nemi shi agaza mata da tallafi domin fitar da kasar daga cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar da ta samu kanta a ciki ministan kudi na pakistan asad umar ya mika takardar bukatar tallafin ga shugaban ko kuma shugabar asusun ba da rance ta imf wato christian lagarde a tsibirin bali yadda kamar da muka ce can ne ake gudanar da taron babban bankin duniya da imf a yanzu to bayan da ta karbi bukatar ne laga ta ba da sanarwar cewa nan ba da dadewa ba asusun nata na imf zai aika wakilansa su je can birnin islamabad domin su gana da shugabannin pakistan don a tattauna a san yadda za a sarrafa wannan bukatar tasu to sai dai duk bayanan da aka bada ya zuwa yanzu daga bangarorin da abin ya shafa ba su fayyace ainihin yawan kuɗin da pakistan ɗin take nema daga wurin imf ɗin ba to muna baku labaran daga washington a sashen wasan da amurka ayarin wasu 'yan sama jannati da ke cikin wani kubun kasar rasha na soyuz sun dawo bisa doron duniya lami lafiya ba matsalar da suka fuskanta a yunkurin da suka yi na siyasa kan tashar nan ta sararin samaniya ta kasa da kasa da ke can sama hukumar sufurin sararin sama ta amurka wato nasa ta ce kumbin ya fuskanci kalubala ne a karfin injinansa na iya cirawa zuwa cikin sarari bayan tashinsa daga wata tashar tashin jirage irinsa da ke baikonur wani wuri da ke cikin kasar kazakhstan to a ƙarshe 'yan sandan tanzania sun ce wasu mutane sun sace wani matashi a tajiri mai masifar kuɗi da ake cewa a da afirka ma ba wani matashi da ya kai shi kuɗi shi wani attajirin mai suna muhammad dauji dan shekaru 43 da haihuwa a yau da safe ne wasu 'yan bindiga su biyu suka yi awon gaba da shi a birnin dar salam yana dab da shiga wata otal domin motsa jiki a cewar babban sufutun 'yan sandan tanzania din lazaro mambusasa wanda ya ce in bindiga sun yi harbi a cikin iska kafin sun daga ƙeyar shi a tajirin zuwa cikin wata mota kana sa'arci da shi sufetan 'yan sanda ya ce yanzu haka suna farautar wasu turawa biyu jajayen fata da ake jin ba za su rasa hannu a cikin wannan ta'asa ba shi dai wannan matashin mai kudin dauji shine yake da rukunan kamfanin nan da ake kira miti group wanda ke da rasa kasashe kamar goma na duniya kuma yake dumu-dumu cikin harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kayan maka a shekarar 2016 ne mujallar nan ta attajirai ta forbes ta bayyana duji da cewa dukiyar da ya mallaka ba za ta kasa ta dala amurka akalla miliyan dubu da biyar ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a bangaren rahotanni kuwa, faduwar darajar Naira ta, jawo babbar koma baya ba ma kaɗai ga Najeriya ba har ma da sauran ƙasashe makota, wanda hada-hadar na iya shafar tattalin arzikin ƙasa. Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto dangane da wannan matsalar. a nan Abuja jiya an canza dalar Amurka ɗaya akan naira ɗari uku da hamsin da tara maimakon naira ɗari uku da hamsin da takwas da ake saida ta a kasuwar bayan fage al'amarin da ke nuna faɗo darajar naira da kimanin kwabo hamsin. Na tambayi wani masanin tattalin arziki Abubakar Aliyu ko me yake jin ya janyo faɗuwar darajar naira? Idan ka duba halin da ake ciki kwanan nan a nan tsakanin 'yan siyasu akwai daloli miliyoyi wanda yake suka boyayyu an fitar da su an canja saboda haka shi yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa sa a kan naira to ko su 'yan canjin akan me suke ta'allaka faɗuwar darajar naira a halin yanzu alhaji aminu wani ɗan canjin kuɗi ne a kasuwar bayan fage ta zamfo da ke abuja yanayi ne kawai na yanayin neman kayan da ake kuma yanayin yadda take shigowa saboda yadda take shigowa ya dan bambanta da dadi akwai gyare-gyare a ban fannin a arzikin Najeriya a cikin kano ba kowanne kuɗi za a barka ka shigo da shi daga ƙasar waje ba idan ya zama na an zo shigo da kuɗi wanda ba bisa ka'ida ba ba za a baka a dokar Najeriya ka shigo da shi to shi ne yasa yanzu abin ya zamana bukatar kayan ya dan haura yawan shigowa. Wani masanin tattalin arzikin Malam Yushew Aliyu shi ma na ganin cewar hada-hada siyasa a baya-bayan nan na ɗaya daga cikin dalilan da suka haddasa faduwar darajar naira. To abin da ya kawo wannan eh, depreciating akwai abubuwa da ya shafi siyasan ƙasa musamman kuma a yanayin eh, uncertainty na na zaben da aka yi na pdp da kuma abubuwan da ke faruwa a apc wannan ya kawo faɗuwanta a cikin kasuwa saboda bukatuwanta da ya karu sosan gaske bukatuwan dala. To ko yanzu menene abin yi har ila yau ga Abubakar Ali. Dole gwamnati ta tashi ta yi wasu hanyoyin da yake za a samu hanyar shigo da dala daga waje kuma eh, mu rage mu rage dogara da kasashen waje kan abubuwan da muke amfani da shi na yau da kullum. Jiyan Naira ta dan samu kanta inda ta dan farfado da kimanin kwabo hudu, Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kuɗi a kashe mai kyau. Kuɗi da Hassan mai na kaina. Hukumar rundunar sojojin Najeriya ta ba da sanarwar cewar ta samu damar murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. jami'an sojan najeriya da haɗin gwiwar sojojin chadi sun ce sun halaka yayan kungiyar boko haram ɗari da ashirin hudu a wani har da suka kai wa yayan kungiyar boko haram din a wurare daban-daban wannan sanarwa dai ya fito ne ta hannun sojan najeriya da kuma sai ake ta hanyar sadarwar na twitter da ke bayanin cewa wasu yayan kungiyar boko haram saba'in da shida sun gamu da ajalin su lokacin da suke kokarin kai hari kan wani sansanonin soja da ake kira mai tale kusa da garin kangarwa da ke arewacin borno wanda dukkaninsu suka gamu da ajalin su sanarwar ta kara da cewa a jiya ma rundunar sojan kasar chadi suka halaka wasu 'yan kungiyar boko haram din 48 a cewar sanarwar rundunar sojan na bataliya 157 sun samu nasara akan 'yan ta'addan da suka yi kokarin kai masu farmaki a sansanonin su ya ce rundunar sojan ta kuma tarwatsa wasu 'yan kungiyar boko haram din 76 sai dai abin takaici shine rundunar sojan ta rasa wasu jami'an ta guda bakwai wasu kuma guda goma sha shida sun samu raunuka wanda tuni babban hafsan sojan kasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur baratai ya jantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya kuma yi alkawarin taimakawa iyalansu da kuma yi wa waɗanda suka samu raunuka magani sanarwar har ila yau ya kara da cewa sojojin kasar chari guda takwas sun rasa rayukansu da kuma wasu yan kungiyar boko haram ɗin guda arba'in da takwas su ma suka gamu da agajalinsu sakamakon wannan aron gama yayin da wasu jami'an soja guda goma sha ɗaya suka samu raunuka daga bangaren sojojin kasar chadin wannan hare-hare na 'yan kungiyar boko haram ne na ci gaba da tada hankulan jama'a musamman ma mazauna yankunan yankin tafkin chadi ko ya al'umman jihar borno ke ji ne game da irin wannan nasara da rundunar sojojin najeriya take cewa ta samu yanzu dai ana cewa lafiya ta iso dai ta kai gari amma gaskiya mutanen ƙauye kan babu lafiya kullum cewa ake an kashe 'yan boko haram kullum cewa an kashe an kashe in daga ina suke fitowa su boko haram din in za a sake jiki a sake jiki a san cewa an yi mun san cewa suna gefe guda ne ko suna gefe guda in har za a kashe ɗari da wani abu da memiyan nan muna da tabbacin boko haram zai zo karshe amma wani lokaci sai ka ga an ce an kashe kaza sai ka zo ka kuma har yanzu a wajen inda ake tsammani an gama da su din sai ka ga wani hari kuma mai karfi sai ka yi mamaki wani lokaci ya aka yi kuma har an sake samun wayannan yan tada kayan baya su kai har ya irin wannan wajajen to shine babban matsalan da shi mutumin borno yake fama da shi eh to a gaskiya mun ji daɗi da suke kai waɗannan hare-hare suna cimma waɗannan 'yan ta'adda amma kuma abin bakin ciki a wani lokacin akan samu sojoji su suna ko su 'yan ta'addan su kashe su ko kuma su je musu ci wanda yake gaskiya ba mu jin daɗi amma a gaskiyan zance sojan najeriya suna kokari muna yaba musu muna kara musu ƙarfi a gaskiya mun ji daɗi cin gaban da sojojin najeriya suka ci a hannun 'yan boko haram don yanzu ya nuna cewa aikin na suna kore ne kuma wannan yakin suna ce mana sun riga sun gama da 'yan boko haram amma muna mamaki har yanzu ana ta samu har ya samu har ɗari a take to mun addu'a mu ala ya kawo wani abin a karshe wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da nasarar da jami'an sojan Najeriya suke cewa sun samu da haɗin gwiwar jami'an sojan ƙasar Chadi na halaka wasu yayan ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe. To bayan dawowa da hutu da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi, Majalisar ta mai da hankali wajen aiki tukuru don ganin an kawo ƙarshen wannan kai komo da ke tsakanin majalisar. Madina Dauda ta haɗa mana rahoto dangane da kasafin kuɗin uh, uh, hukumar zaɓe ta ƙasar. A yau dai mun gama da na hukumar kaddamar da zaɓe um, sannan kuma na sauran jami'an tsaron ana aiki a kai shi ma insha muna ganin kamar sati mai zuwa za a gama da su. Nawa ne kuka amince da kuɗin zaben? Abin da suka nema biliyan 189. sa'anan da aka dudduba aka dudduba an amince da biliyan 143. Wato a bisa wannan bayani an samu ragi kenan? an samu rage kaɗan amma abin da nake so in ce ya ragin da ma aka samu a wurare ne inda kamar ba a samu cikakken bayani akan bukatun ba wayansu ɗin kamar sun an maimaita ne to in ba an samu cikakken bayani an warware shi ba ma'ana kamar an ba da kuɗi ne sau biyu akan abu guda ɗaya kenan za ku ci gaba da gyara kenan har ku eh, amince eh za mu ci gaba da gyara har a amince da bukatun kuma ina tabbatar a kan cewa yanzu mun sa aiki ne a gaba ba faɗan kanmu ko kuma wani abu nan ba to insha Allah duk abin da ake bukata don a tabbatar cewa an yi aiki ma jama'a wanda shine dalilin da aka zaɓe mu shine za mu sa hankali mu akai. a ina za a samu waɗannan kuɗaɗe da ake bukata a yi amfani da su Eh, ai dama eh, yadda za a kaddamar da kasafin kuɗi na bana an an bayyana cewa za a ciwo bashi ne daga kasuwan kuɗaɗe ta kasashen waje shi ɗin ma yanzu akwai a gabanmu bukatan da shugaban kasa ya nemi a bada approval na dola biliyan biyu da ɗigo. takwas nake je ko bakwai kuma mun ga mun sa kwamiti da ya shafi wannan aikin su duba kai kuma a kan su dawo da report ɗinsu ranar talata mai zuwa don a gama da wancan ma. Manyan gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan ilmantar ya kuma faɗakar da ku. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar rawaya wacce a turance ake kira da neonatal jaundice. Rawaya wata cuta ce da kan canza launin fatar jarirai da kuma idanunsu zuwa ruwan ɗorawa. Cutar rawaya ta zama gama gari ga kusan dukkan jarirai sabbin haihuwa. Akan samu cutar ne yayin da sinadarin bilirubin wanda ke taimakawa wajen Yaɗuwar jini yayi yawa fiye da kima. muna tare ne da kwararren likitan yara Dr. Lawal Tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar Turkiya da ke birnin tarayya Abuja. Dr. Barka da warhaka. Barka ka dai. Ta likita ko za ka yi min ƙarin bayani a kan ita wannan cuta ta neonatal jaundice? To abin da ake nufi da neonate wato dan jariri wanda yake kwana 28 abin da ya kasa kenan zuwa wanda aka haifa a yau ko a yanzu jandis kuma wani kala ne na ruwan ɗorawa da ake gani a ido fata da su dasashi na jikin yaron kuma yana faruwa ne saboda wani sinadari da ake cewa bilirubin ya taru a cikin jinin yaron sai ya ba da wannan kalar ruwan ɗorawa wanda shine ake gani a ido da kuma fata Na'am, to likita menene alamomin wannan cuta banda wato canja kalar ido? To, uh, alamar ta kenan gaske magana a duba kalar ido ko fata. Uh, duk lokacin da aka ga wasu alamu to sai idan ya kasance an samu matsala ta ciwon ya kai wani matsayi da ba a so. to shi ne a lokacin da za a fara ganin alamu misali idan ya ci karfin yaro za a ga yaro ya daina cin abinci yana bacci fiye da kima ko kuma ya fara jijjiga abin da ake cewa convulsion ko bayan shi ya bankare yana kuka wanda kasancewar yana wannan kuka ne ba a hayyacin shi ba to a wannan lokacin an riga an samu matsala ne daga jandis din kenan. To likita cutar eh, wato tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana ko kuma daga an haifi jariri take bayyana? To a mafi yawancin lokaci ba ta bayyana a ranar farko da aka haifi yaro. Dalili kuma shine lokacin da yaro yana cikin uwa ta jikin mahaifiya jinin ake tace shi yadda wannan sinadari na bilirubin zai koma ta bangaren uwa uwa za ta fitar da shi sai bayan an haifi yaro ne lokacin da babu wannan dama sai ya fara dan taruwa a jikin shi kafin ya bayyana saboda haka mafi yawanci ba a ganewa sai bayan kwanan farko da aka haifi yaro akan iya samun wanda suke da matsananciya ita wannan jandis din wanda za a iya ganewa a ranar farko amma sai wanda take da matsananciyar gaske na'am to ita cutar jandis din kala-kala ne ko kuma duk guda ɗaya ce to kala-kala ce a yadda za ta nuna a ido guda ɗaya ce amma kala-kala ce kala za a ce kama kala guda biyu wadda likitoci za su iya bambanta wannan abin da ake cewa conjugated ko unconjugated wadda take lalata kwakwalwa take kawo matsala ita ce unconjugated ita kanta jandis ɗin kuma zai iya yiwa akwai saboda kashi kusan 60 zuwa 80 na jarirai da ake haifa suna samun wannan matsala to akwai uh, wadda ake cewa physiologic wannan ba ta da matsala kuma ba za ta buƙaci magani ba amma sai a asibiti sai wanda yake harkashi ce tantance jandis nan shine zai iya cewa eh wannan ba ta buƙatar magani ha akwai kuma wadda take buƙatar magani kuma wadda take buƙatar maganin nan akwai abubuwa da yawa da suke kawo ta to kamar me da me suke kawo ita wannan da take buƙatar maganin To abubuwan da suke kawowa suna da yawan gaske. Amma misali a bada misali a nan mu Najeriya wanda ya fi kawowa shine bambancin jini da ake samu tsakanin jariri da mahaifiya. Idan ya kasance uwa tana da nau'in jini da ake cewa O positive. ya kasance mahaifin yaron kuma yana da wani nau'in jini na daban ko a ko ba sai ya kasance jaririn yana da nau'in na uban wannan jaririn zai iya samun matsalar jaundice saboda jinin uwar zai kalle shi a matsayin bakon haure idan ya kasance uwa tana da negative kuma blood abinda da ake cewa negative blood wanda ake cewa rhesus negative ya kasance shi kuma jaririn nan yana da positive wanda ya gado daga uba misali to idan da can jini mai positive ya taba shiga bangaren uwar to jinin uwar zai kawo wasu sinadarai wanda za su yaƙi jinin shi wannan jaririn sai su gan shi kamar matsayin bakon haure tana daga cikin wanda yake da matsananciya wadda za a iya ganin ta a rana to waɗannan bambancin jini tsakanin jariri da mahaifiya yana daga cikin shine kusan abu na farko a nan ɓangaren ƙasanmu akwai sinadarai da ake samu a cikin jinin musamman abin da ake cewa G6PD wani sinadari a jini wanda idan babu shi yana iya kawo a samu jandis nan mai tsanani. Idan kwayoyin cuta suka shiga jikin jariri ko ya tun kafin a haife shi ko kuma a lokacin haihuwa ko kuma bayan haihuwa lokacin da ake kula da cibi aka samu kwayoyin cuta suka shiga su ma za su iya kawo wannan jandis. akwai kuma sinadarai kamar irin su kamfo wanda ake sa a banɗaki ɗin nan ko kuma a sa a kaya wanda ake koran kwari da shi yana iya zama dalilin da ya sa eh, jariri zai samu jandis akwai kuma cututtuka daban-daban da suka shafi shi jaririn wanda zai iya kasancewa ya zama dalilin kawo jandis ko kuma jaririn da aka haifa bakwai ne. su ma suna da matsalar jandis fiye da wanda aka haifa lokacin da haihuwar shi ta yi wato bakwaini su suka fi hatsarin kamuwa da ita jandis kenan eh su suka fi hatsari hatsali ma ana magana kusan kashi tamanin daga cikin ɗari na bakwai bakwaini suna samun cutar jaundice to likita cutar jaundice tana da nasaba da irin abincin da uwa take ci musamman wato lokacin da uwa take da juna biyu a gaskiya magana ba shi da alaka da abin da take ci akwai magunguna da idan uwar tana a kai musamman yawanci ba maganin da aka fi amfani da shi yau da kullum ba irin waɗannan magungunan za su iya idan uwa tana amfani da shi jaririnta ya samu cutar jaundice to amma yawanci za ka ga da likitan da yake kula da cikin nata zai kuma sanar da likitan yara saboda wurin haihuwa a ɗauki matakai amma yawanci abincin da take ci ba shi da alaka da abin da zai kawo jandis na ana iya samun jandis saboda babu isasshen ruwan nono yaro bai samu abinci ba da sauransu yana iya kawo jandis Ah, akwai abubuwa da daman gaske waɗannan na ba da ɗan takaitattun waɗanda dai aka fi gani ne. Um, to likita a bayanin ka kamun bayanin cewa ita cutar jandis a ah, lokuta da dama ba ta cika bayyana ba har sai wato an sallami mahaifiyar da ta haifi jariri kafin idan ta koma gida sai ya bayyana a idansa to idan har ya bayyana kafin a zo asibiti menene abu na farko mataki na farko da ya kamata uwa ta ɗauka. a gaskiyar magana eh, mataki na farko shine na zuwa asibitin nan Ah, babu wani mataki da ya kamata ta ɗauka da ya wuce na zuwa asibiti a ah, da can lokacin da babu matsaloli a asibiti za ka ga an haifi yaro ah, ko da haihuwa ce salin alin da ba matsala ba a sallamar uwa sai bayan kwana biyu yana cikin daga dalilan da ya sa ba a sallama a lokacin nan saboda a samu damar duba yaro a tabbatar ba matsala sannan a sallama to amma yanzu kasancewar mutane sun yawa asibitocin kuma sun yi kaɗan a wani lokacin ma za ka ga mace tana haihuwa cikin 'yan awoyi an sallame ta to wannan ya sa dalilin da ya sai an sallame ta ta tafi gida sannan kuma jaundice nan ya bayyana wani lokaci idan tana da tsanani cikin 'yan awoyi za ta iya yawan da za ta kawo illa shi yasa abin da ya cancanta da an gane to a fara zuwa asibiti a tabbatar da cewar eh wannan mai illa ce a dau maganin da ya kamata ko kuma ba mai illa ba ce a samu kwanciyar hankali da natsuwa. a wasu lokutan zaka ga mata sukan ɗauki mataki kamar sa yaro a rana da shan wasu dai magungunan gida ga ita uwar to shin hakan yana da tasiri ko kuma bai kamata ma a yi hakan ba a gaskiyar magana bashi da tasiri bincike da aka yi kamar shekara biyu uku da suka wuce a nan najeriya Um, ya tabbatar da cewar fitar da yara da ake a rana ba shi da wani tasiri hasali ma akan samu matsala saboda yakan sa iyayen uh, su zama ba su je sun nemi magani a lokacin da ya kamata ba har sai an shiga wani hali saboda haka ba shi da tasiri Ah, kuma idan an je asibiti idan aka tabbatar da cewar eh wannan cuta ba wadda take bukatar magani ba ce to ko ranar ma ba za a ce a sa yaron ba don ba shi da wani tasiri. To masha Allahu lokaci kuma yayi halinsa duka duka amnan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba dauke da wani sabon shirin inda za mu tattauna ko kuma na ce inda za mu ci gaba da tattaunawa akan ita wannan cuta ta neonatal joint kuma tare da Dr. Lawal Tahir. A madadin likita Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hawa Umar nike cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa Umar yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu haka jami'ansa suna ƙasar turkiyya suna kokarin su gano ko me ya faru ga wani hamshakin dan jarida ba Amurka wato Jabal Khashoggi wanda ganin ƙarshen da aka yi mishi shine lokacin da ya kutsa ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya wanda yake can birnin Istanbul kuma daga lokacin ba a sake jin duliyarsa ba. hukumomin ƙasar ta turkiya dai sun ɗauka cewa kajoji wanda gogaggen ɗan jarida ne da ke yawan rubuta jaridar washington post sharhi kuma yana yawan sukar wato lamirin yariman saudiya mohammed salman watakila ya rasa ran sani a hannun wasu mutane goma sha biyar da gwamnatin saudiya din ta tura can istanbul domin su gaba shi masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da matsalar wutar lantarki. Wai shin kuna samun wutar lantarki a yankunan ku kuwa? yanzu a madadin abokin aikin nawa babban editanmu Alayyu Mustapha Sakkwato sai Julie Lazarus Gresham wadda ta jagoranci shirin da injiniyoyinmu guda biyu na yau Thomas da kuma Sidrak. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wuni lafiya.